ku da abin a tambayi shawararka ne ta fuskaci abin da shafi aikin ka tunda dai ana cikin wannan doka ta na ta ɓaci da kuma hana fita da kuma ah, matsalar eh, sadarwa wane matakai kamata su waɗanda suke aiwatar da dokan su ɗauka ganin kan cewa domin a taimaka kada garin neman kiba kuma a jawo rama wato na farkon magana shine a dawo da hanyar sadarwa ba abin da ya fi muhimmancin hanyar sadarwa su jami'an tsaron nan sun bamu namba sun ce in mun ga abin da muka gani wannan bai gamsar da mu ba mu buga musu waya in mun ga jama'a da wani yanayi dai ba mu gane ba mu kira su an zo an katse waya kaga sun yi wa kansu ba ta hanyar da za mu iya taimaka musu da bayanai gobara na iya tashi ba wayan da zaka kira fire service ko ba haka ba in sojan da ake magana na suna nan ko ina amma in akwai waya zaka iya buga ka gaya musu su kawo tallafi to ba waya wannan shine babban matsala a sauwaka mutane bangaren waya in za a sauwaka ta wannan bangare za a iya taimaka musu da duk wani bayanan da suke nema to kuma ta fuskacin aikin kuma tun da kamar yadda ce misali za a dauko mara lafiya daga karkara za a kawo shi babban asibiti da ke maraya ga kuma matsalar da za a samu da abun a nemi shawararka ne domin a sauƙaƙa aikinku na jinya domin su kansu waɗanda ake taimakawa a ga kan cewa ba su gayyara ba wani shawarar za ka bada. Eh, shawarar da zan ba wa hukuma shine guda ɗaya duk inda aka ga an ɗauko mara lafiya su ba da dama a wuce da shi komi dare in an samu mara lafiya a nuna wa jami'an tsaro su ba da dama a wuce da shi asibiti amma ba yi saka kira mai mota ba dare ba zai ce maka yana tsoro mai raka ka asibiti zai ce maka yana tsoro haka sai a bar mara lafiya kafin gari ya kaga ba garami matsala aka samu wannan bangare ba to bari kuma ga hajja kaman ke ta bangaren sana'ar ki da abin a tambayi shawarar ki ne ah, domin a sauwaka kuma a ganin cewa bai taba tattalin arzikin ku ba ta fuskacin kasuwancin da kuke yi wani shawara zaki bada shawaran da zan bayar shugabanninmu su yi nazari a janye wannan abu don ya jawo mana asara da yawa eh, cinikin da muke yi da ba mu yin shi yanzu wani sai asara in mun fita muna sauri ba wani abun da muke yi ba abun da muke samu to amma ai kuma eh, eh, eh, ba na kasa hanzarin ki ba domin ita kanta gwamnatin jiha na ji sanarwa da suka ba da kan cashe shugabanni kana hukumar su taimakawa irin ku masu karamin karfi ta fuskacin sana'a an so ma aiwatarwa ba a soma ba an soma dai ta gurin su jada ne ko ta ina dubu biyar biyar me dubu biyar zai wa mutum ba abun da dubu biyar zai yi maka a wata baka dubu biyar a naka a wata sai ka ajiye ko dubu arba'in ko talatin an zo an baka wata dubu biyar mai zai ishe ka ga yara suna makaranta ga abinci kome ya yi tsada bai da wani amfani to wata kina bukatan cewa akwai bukatar a kara haɓaka ko kuma inganta wannan tallafi kenan mm. to barin eh, ke kuma mai sana'ar a shafa ka ji abin da ita take magana na cewa kamar ta fuskacin sana'ar ku da abin a tambayi eh, shawarar ka ne me ya kamata ke gani a yi domin kada abin ya ta gayyara ku sosai ta fuskacin ah, ku yan a wato yan okada Eh, to hakika gaskiya ni dai a janye mana kofi nan da aka saka saboda mu ka hana fita na dare kenan eh, wa zahiri saboda mu aikin da rana in ta carke a cikin dare muke samu muna gera aikin amma in ba ka ba kuma gashi yanzu muna cikin takura da ranan in ya dan carke ma ko dan ya shikenan kuma magana ya kare ga balas ga sauransu kai kuma baka ci ba baka sha ba to mun jina ka barin da ga tunda muna taɓa masu su su ƙananan karfi wato masu sana'a to hajiya kin ji shawarar wannan suka ce da zan tambayi shawaran ki ne na cewa ku da kuke wannan sana'a na abinci da sansu kun da kun ce ya shafe ku sosai da abun a tambayi shawarar ku ne me ya kamata a yi ganin kan cewa ku ba ku ta gayyara ba sannan kuma ba a koma baya ba a gaskiya mu dai bukatan mu shine a janye wannan ai ba dole sai an saka wannan dokar ta ɓaci kafin na a ce za a kare wato ran dan adam da dukiyan shi ba ai dama a ka'ida gwamnati ta ɗibi jami'an tsaro saboda su dinga wannan aiki ne ba dole sai da wannan state of emergency za a yi wannan al'amari ba riga an sa kuma eh, eh, tun da an samu mun samu a irin wannan yanayi mm. me ya kamata a yi da ganin kanta ko ba ku ta gayyara ba gaskiya mu kukan da muke kaiwa wajen gwamnati shine a janye wannan al'amari saboda muna shan wahala inda muke zuwa mu sai kayan miya su ma suka ce ba yadda za su yi su samu hanyar da za su kira a waya a ce a kawo mana abin da muke bukata kamar su tattasai da tumatir dole sai sun shiga mota yanzu gaba ɗaya al'amarin a kasuwan gwari ya lalace saboda ba kayan miya dan wanda muka samu muka yi cefinin muka zo muka dafa shi din ma muka yi girkin ba sai sayarwa muke yi baka abincin yake lalacewa don ba masu ci lokaci yayi karfe takwas an kori kowa ya shiga gida an bar mu da abinci ya kwana ya lalace ka gani ai to alhaji ado a matsan kana dan jarida na san akwai abubuwa da dama suka faru tun da aka kafa wannan dokar ta bacin a ah, watakila da tun ne idanuwan jama'a ah, hmm. eh, me kake ne ya kamata wakila akwai abin da ya kamata wani bangaren da ba a yi ba da ya kamata a yi ba a yi shi ba domin ganin kan cewa ba a ta gayar ba kuma menene abin da ya burge ka watakila ko ta fuskacin haɗin kai da jama'a suke bada ko kuma a'a wani akasi da aka samu wanda na san masu sauraron mu duniya za su ji haka ne da farko bari yi magana kan abin da ya burge ni abin da ya burge ni shine lokacin da su jami'an tsaro aka turo su don su nemi haɗin kai a wajen mutane akan wannan doka da aka kafa akasarin jama'a suka ce an turo su ne da wata manufa wata watakila su farma mutane wanda bai ji ba bai gani ba a to saboda haka sai shugabanni na addinai da kuma na abun nan kungiyoyi daban-daban suka tashi sai suka kira matasa da kuma waɗanda su ne ake ganin za su iya aikata wani abu da zai iya shafar kowa to kiran nan suka suka ja musu kunne suka ce ya kamata ku ne su ku san me kuke yi saboda har zuwa wa'adin da aka ɗiba wannan abu bai shafi kowa ba to zancen da nake maka na har zuwa wannan lokaci ba wani matashi da ya keta dokan nan da hukuma ta tsara da kuma jan kunnen da iyaye suka yi har yanzu ba samu wannan matsala ba wannan abun ya burge geni ya nuna cewar lallai matasan jihar adamawa da sauran jama'a suna da biyayya ga doka a jihar adamawa to sannan kuma abun da yake dan cimin tuwa ƙwarya ko kuma mu da muke dan zaga muke gani tsakanin dare da rana akwai wasu abubuwa da su yake wakana kaga an sa dokar ta ɓaci to kuma an ba da lokaci saboda kowa ya koma gida to wani abun da yake damun ka idan ka fita aiki shine yan kasuwa da yake cikin garin jimeta tana nan ita ce fadar jihar adamawa to akwai 'yan kasuwa da suke zuwa su yi sana'a su daga abun nan nan makwabtan ƙananan hukumomi kamar mai balwa numun da kuma giri da mason to idan sun zo din in an tashi kasuwa kan a koma kuma sai ka je ka sake samun shinge na jami'an tsaro sun tare mutum ya bar kasuwa tun karfe uku yana kokari ya koma gida kuma kai sai ka zo ka samu ana ta cece kuce da su to an sake mutum daga nan yola din ko kuma cikin jimeta kan ya keta ya je shi son ko kuma gire sai kaga ya je ya sake samun wasu jami'an tsaro sai fada su kaga mutum ya bi doka nan kuma ya je ya fada can to irin haka ya samu waɗansu wanda mun so a kiya son manyan mutane sai ga mutum ya zo ya fada cikin irin wannan tarko duk da cewa kowane aiki mutum yake akwai na gaba mutum ko dan shekarunsa ya kamata a riga dan daga kafa to wasu lokutan gaskiya mun ga abun da yake wakana sai ga gaba daya ba ma jin daɗi duk da cewa mu da jami'an tsaron nan abokan kawo zaman lafiya kusan aiki ɗaya ne to amma wasu lokutan gaskiya muna dan abun nan samun takun saka da su akan in mun ce misa su kai haka sai ce ai za mu nuna musu aikin su ne to irin wannan abun gaskiya akwai abubuwan duba zaman lafiya na da kyau amma su ma su rika la'akari